بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين بارك منا godiya ألا Allah da ya sake

hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da tsara daidai da ashirin da uku ga watan jun miladiyar dubu biyu da ashirin wannan shi ne darasi na saba'in da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka إحياء السنة وإخماد البدعة والنثر الإمام المجدد الشيخ عثمان بن محمد بن فودي yi mabula ta ala wanda ka fi sani da shehu usman dan kogiyo za mu tashi yau babi da yake cewa albabu salisu wani ishirun babi na ashirin da uku fi bayani السنة ya game da bayanin tafarkin suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babin nikahi a babin aure wa bayani ma a تكون da kuma bayanin abin da mutane suka kirkiro fiye a cikinsa minal bidanin shaifaniya daga bidikoki na shaitan farko bisa kogaton farko da ta fare ku suna ga tafarkin suna fi babin jifa a babin aure aure a larabci yana zuwa da lafazin annika kuma yana zuwa da lafazin a aure duka yake nufi azawar ya zo ne daga jumlar da dama asali da an yi kalman azawar ko azawar yana nufin abu ne wanda yake da abokin tafiyarsa ya tafiya shi ɗaya idan ka ce azawaj aure to abin da yake tafiya da guda biyu ne kenan yadda ka ga sama akwai kasa in kar kana da dama akwai hagu in kada akwai kaza akwai akasin kaza to haka shi ma namiji akwai mace mace akwai namiji to haɗa su wuri guda shi ne malamai suke kiran shi da azawa ko annika aure shi sa malamai suke tarihi shi aure da cewa a alin biman wato haɗe abu guda biyu wasu sai ilhalu shayi fi shayi an shigar da ɗaya cikin ɗaya kenan abu ne dama a rarrabe suke to a haɗa turi guda su yi rayuwa tare za kira wannan tarayyar da cewa aure yana gidan su yana wurin iyayensa tana gidan su tana wurin iyayensa. to kowa na rayuwa ne a furadan ɗaiɗaiku to dalilin aure sai ya haɗa su shi ya tashi daga inda yake ita tashi daga inda take zuwa a wani wuri yi wani irin rayuwa su mamu hayayyafi ta da jikoki a gina ne wani rayuwa kuma na daba wannan sai aka kira abin da alzawar ko kuma annika wato aure ko da yake shi alzawar galibi ya fi abin da ya shafi kullum aure ɗin tsakanin ma'aurata guda biyu annika kuma ya fi ɗaukan ma'anar abin da ya shafi saduwa wato jima'i na aure da galibi wani lokacin ko cikin hadisai lafazin annika yana zuwa da ma'anan jima'i to shi kuma azawa yana ɗaukar ma'anan aure ɗin kai tsaye duk da dai kowanne daga ciki yana iya ɗaukar ma'anan ɗaya idan annikahu ya zo babu addawa a wurin to yana ɗaukan ma'anonin duka biyu haka idan azawas ya zo ba annikahu azawas yana ɗaukan ma'anonin duk abun guda biyu daidai in sun zo a wuri guda ne mu'azzama zai ɗauki kullin aure tsakanin masoya guda biyu annikahu ya ɗauki abin da ake nufi da jima'i ko saduwa sai zanto kamar yadda malamai suke cewa a جرح واستمع kenan daga cikin kalmomi na larabci akwai waɗanda idan sama afil maudin in sun haɗu a wuri guda iftara afil ma'ana suna rabuwa a ma'ana وإذا كان آكل المومن إن سرب وأوري قوة دورين سيزو اجتمع آكل معنا فسنا علي ودن معنا إنكينا وأنا أتسامو معنا أوري duk da cewa mu da annika da azawatin duk sai za ka je ana kiran abin da cewa aure saboda ko karancin yaren ko kuma kuncin abin da za a fassara shi da shi ma'anan aka kira ma'anan aure shi kuma Allah maɗaukakin sarki da ya shar'anta wannan aure din akwai hikimomi da dama a ciki kamar yadda an sani Allah maɗaukakin sarki ba yin abin da babu hikima a ciki rikicin cikin aure akwai hikimomi da dama yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi kuma idan kana bibiyan eh, littattafan addinin musulunci tun daga alkur'ani da hadisai da littattafan fikin babu wani abun da shar'antuwan da ya daɗe da tabbata a duniya sama da aure ya riga kowanne zuwa aure ya riga sallah zuwa aure ya riga zakka zuwa aure ya riga kaza ruwa ya riga haji ya riga komai ya riga kowanne shi mai karon farko zaman da annabi adam alaihi salam ya yi a aljanna baka ji an ce sallar zakka hajji kaza ba aure ne farkon abin da aka fara shar'anta masa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakaninsa da matarsa Hawwa'u sannan ya samu jin daɗin zaman cikin aljanna don a nuna maka abin da ya sa ya riga komai zuwa da auren ne kake samun natsuwan gudanar da waɗannan abubuwa na addini da da haka kada ka taɓa ganin rashin aure shi ne zai fi ba ka bauta wa Allah manaukakin sarki da bin shari'ar musulunci sau da kaza a'a rashin auren ma yana iya haifar musu da matsaloli wani lokacin su gagara samu amma ta auren to kowanne ya fi samuwa shekara hadisi da yanzu cikin mujmanin zawari kuma hadisi ne malamai suka ce hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya dace da samun mace ta gari to ya samu rabin addini ya ji tsoron allah cikin rabi da ya rage masa to kaga a ce idan allah ta kai aure kai da ce da mata ta gari to a addini ka samu rabi ka ji tsoron allah a rabin to ko da a ce a rashin auren za ka samu sukuni ibada to ba ka samu ɗin da duk addinin ka za a ce ka samu rabin ba shi auren ko ya samar maka da rabin bonus ya zo maka ka ji tsoron allah a cikin rabi din to kaga ashe abu ne wanda allah maɗaukakin sarki ya yi sa hikima sannan shi aure wani irin abu ne wanda a ɗabi'an ɗan adam ko bai taɓa ganin mace ba jikin shi yana ba shi cewa akwai wata wacce ta dace da shi haka ko bai taɓa ganin mace ba abin da in ma ka dubi annabi adam alaihi salam shi ne farkon halitta cikin mutane baban mu adamu kafin shi ba a yi wani mutum ba shi kaɗai ne kaga shi kaɗai ya san kai da shi ne da halitta daban amma da aka yi shi aljanna sai ga har yanzu akwai matsala bai taɓa ganin mace ba amma da yana jin akwai wacce ya kamata da zanto akasinsa da za ta rika bashi mutuwa da ke ya nuna akwai bukatar ya samu nasuwa aljanna a aljanna ne ba komai ba akwai fili ma la ainihin ra'ai wala uzunin sami'ai ولا خطر ولا خطر على قلب بشر a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da bai taba fato a kwakwalwar ɗan adam akwai ba amma kuma duk da wannan yana cikin wannan aljannan ba amma a akwai matsala a samun sukuni komai akwai amma ba wurin in da lokacin ba a yi su ba tukuna shi ne farko komai akwai amana ce akwai matsala akwai na kafu sai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta mishi mace daga jikin haƙarƙarinsa ita ce na na a nan sai aljanna ya samu kamala to ka ga ashe a fitunan ɗan adam bai gama ta ba ma jikin yana ba shi gaskiya ba su sai an samu wannan farkon halitta fa annabi adam ya samu kanshi a cikin irin wannan rayuwa to waye yau a duniya ne ce ba shi da sha'awa kaga karya ne ba kuma allah faɗa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فرفضي ألا يكون ألا يا كواتا ومتاني شأوى ماتا kuma ne na Allah ba su awon mata su ne maza ne to yadda daga Allah faɗi haka haka su ma mata Allah ya ba su sha'awar maza shi yasa a ɗabi'an namiji in ka samu matasa da ba su yi aure ba in suna kai biyu uku suna hira in hiran awa uku ne za ka yi samun awa biyu ya kare a kan budurwan kawance a kan aure kaza a kan aure kaza zai jin gizo ne baya wuce da kotu baya wucewa nan su ma ɗan matan su da haka ana jiran ita da ƙawarsa sun wuce biyu uku to dai baya wuce a kan samari wato dai fitiran ɗan adam ya jiru rayuwar ba tafiya sai da ɗayan yadda kai kanka rayuwanka ba zai ta sai da ranka to rayuwanka kana jin akwai matsala ba zai ta zuba sai an samu mace da kake so ku zauna ita ma haka فطرة أن أدم هكذا kuma shi wannan sha'awa ga ɗan adam ba na ku ba ne shi ne ma kamala shi sa Allah ke cewa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا تسع وذرية عن كلوا من ذلك كل النبي أن كن يا إيالي بسوريا أزواجا مات وذرية ذرية من دليل da ya sa annabawan suka auri mata matsayin wannan hikiman farko shi ne sha'awa babban abin da yake janyowa a yi aure a nemi abokiyar zama sha'awa ne shi ne kan gaba sauran manufofin suna bin bayan sha'awa ne to allah ba su mata da zuriya to zuriyan baya samuwa a haka sai an yi jima'i sai an samu kasuwa an kashe kishirwa na wannan sha'awa sai kuma Allah ya samar da juna biyu da ‘ya'ya a ƙarƙashin wannan saduwa. To, kaga ake hatta annabawa da manzanni. Allah ya sun yi aure don a nuna maka suna da sha'awa. daga annabawan Allah wane ne wanda bai yi aure ba babu annabi isa ne bai yi aure ba amma ta ba zai je kiyama ba sai sai ya yi aure wato akwai na a rayuwarsa जगे समय और बनी देशों को दी जाए से आए और कगा से कमाला अंदर सुलेमान अलैहि सलाम ऐ पर जति वमुन का रास्ता बनन जे कर यत्ते मा यत्ते यना तपे जी तरी ya yi alkawari a ganin siyasa da su duka yace kuma kowace ta haifi ɗa na me zai kai shi da saduwar sha'awa ne a ce sha'awa ba na ba ne amma ina ne na yake sha'awa na cin ka kaki aure shi ne na kasun yanzu na ƙasa yana ka idan kana jin yunwa to yunwa ga ɗan adam ba na ƙasa ba ne na ƙasan shi ne ga yunwan ya ƙi cin abinci shi ne na ƙasa. in ka je ka ci abinci ka yi maganin amma kana jin yau ba ci abinci ba a yawa ne kuma a kamar ni in ci abinci to ka zauna masa nan ne shi ne na ƙasa ƙwarsa ce koya ma hankali to haka sha'awa yana damunka ka ƙi aure nan ne na ƙasan yake shirka tana yin aure ka samu kamala kamar da muka kama da yin da annabi ya faɗa ɗarsu an aure ba yadda za ka yi ka samu kamala cikanka da zamanka cikakken ɗan adam shi ne aure da ka da ka yi aure ne da kafin bambanta da rayuwanka na jiya takan iya zaka za mutum al'umma masu su ganin ka daban da yadda kake rayuwa a jiya kaga ashe akwai hikimomi na Allah da Allah ta shir'anta aure shi ne babban abu ɗabi'an ɗan adam baya tafiya dole sai ya ji akwai mace tattare da shi da da za ga yara ƙanana ne suna wasa amma a wasansu wance matan wani wani mijin wance yara ƙanana jikinsu da yana ba su haka to karɓa a ce in ba shar'anta aure Allah ya zoye ba to akwai matsala dan Allah alkawari sai ya azabtar da mazinata sai ya azabtar da masu zina ka nemi matar da ba aure tsakanin Allah alkawarin fato kuma akwai sha'awa ya za a yi shi ka yi auren mata ku zauna da ita dindindin tare ka biya maka bukata kai ma ka biya maka bukata in ɗaya ba zai ishe ka ba zai ka yi biyu biyu ba zai isa ba ka yi uku ba zai isa ba ka yi hudu ba zai isa da ƙara da kuyangi kala Allah ya maka abin da za ka yi yadda ba za ka fada cikin azaba ta hanyar zina ba to kaga in ba Allah ya shar'anta wannan auren ba za ta matsala da kyara da don sha'awa na damar kuma shi sha'awa tsoron Allah baya danne sha'awa ba wani wanda zai fito shi tsoron Allah ya kai baya ne sha ba ta da lafiya ne ɗabi'anka don duk tsoron allah wata annabi tsoron allah ba wanda ya kai annabi muhammadu to amma annabi muhammadu ya fi kowa sha'awa ya auri mata tara a dare ɗaya ya zagaya su kaf da ka annabi ya fi kowa sha'a kuma ya fi kowa tsoron allah ana asakun lillah na fi ku Allah yanzu annabi Suleiman da ya ce zai sace matan nan tare ko dubu a dare ɗaya. Waye zai iya wannan? Kaga babu annabawa, to kaga a ce annabawa ma suna da sha'awa tsoron Allah danne sha'awa a bai danne ba ya sa kuma sun fi auren mata da yawa. Shasa Bulana Baskodan mutum yake cewa wanda ya fi kowa alheri a wannan al'umma. shine wanda ya fi kowa mata da yawa yana nufin manzon Allah matan shi na kowa yawa kuma kai bai ka isa ka auri matan da ya kai na annabi yawa ba har ya zo a hadisa annabi yana cewa ko giba ilayya min duniyakum النساء والإبل Allah ya samu so da ƙaunar mata da tarare a al'amuran na duniya. A duniya gaba ɗaya, annabin cikin kyalkyalkyalkyal na duniya Allah sa mun son abu biyu ne annisaku wa mata da turare annabi ya ce waɗannan abu biyu Allah sa mun son amma Allah sa annabi son su sai zama yana ƙoƙarin yin su ne yadda jari'a ta tsara yana son mata sai aure mata ba yana son mata yana da ɗan mata a layi ba kasa kai irin wannan yana son mata dafa kowane anguwa yana da ɗan mata goma akwai wanda ba gida ɗaya fa yana soya da yaya yana soya da kanwa amma kuma an magana a wani kai ke ba ya kuma amma na sai ga jinan ta ta da haka da an yi maganar da zo da mijin aure ya daina zuwa kai ta daina zuwa an ce ta zo da na aure a yi amma yanzu bai kai aure ba amma ya kai ya yi yan mata to ba irin wannan son annabi yake yi ba ko kuma kullo a kan tattafen da mutane an yi wa zana a wannan kawa ta ke kawa ka zama tsawon kilo kenan ko kuma ɗan don me hana tsawon kilo ne abota tsakanin namiji da mace har babu kawance kenan da haka ɗabi'an ɗan adam akwai son mata to mata alkhairi ne amma babban so ka aura da ka wanta mata yi maka aure ta والسماح تابين الأوريسا إندي بيت الهدو بكتا أوكا إياك الهدو شين son mata abu mai kyau ka ka aura ka a gida. Alkhairi ne ka yi adalci ka kula da su. Amma wani bai auren ba amma ɗan matan shi ya tashi nan sai lissafa lata ba zai iya lissafa ba don suna da yawan gaske kasa kowace ko kuma su gama duk da da waya ya kai goma an yaudaro waɗanda zuwa kare su masu abu ko kuma an ne shi sai wata ran a tsada. Gabata ɗabi'ar ɗan adam akwai wannan da aka annabawan Allah sun yi aure ga mata ga kuyanke za ni bayan mata tara ko kuma kuyanke ba. dan dan shi ibrahim da kake gaba ma dan shi da ta auna ba mariyatu tafiya baiwar annabi ne kyauta ta yi mishi da ita annabi ya mai kaga ne ibrahim yana da mata yana da kuyangi annabi suleiman ka je in mata son mata da sha'awar mata ba illa ba inda illa yake ne za ma ba ta hanyar aure ba Na ka so mata ka auri mata ka tara mata ne. an ce mata in sun yawa gari a ba ya tsara kyau ka tara mata hudu a gidanka gidan zai kyau ne a ne annabi da ya tara su a gida ba matsala ba ne gidan ne albarka gina annabi ya ga kowane gida albarka suna magana ke ibn abbas wanda ya fi kowa alkhairi a wannan al'umma ce wanda ya fi yawan mata yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ana so a nuna maka duk tsoron Allah

amma ta farkin suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi babin nikahi a babin aure fahuwa shi ne an yuri da kullum man aradar nikah an yuri da yanfa kullum man arada nikahi duk wanda ya nufi yin aure ya kulla nufi bilikahi da wannan aure da zai yi إحياء سنته صلى الله عليه وآله وسلم raya kunnan manzan Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ne zai dan aure sunnan shi na nake ce an nikahu sunnati فما تغضب shi سنتي فليس ni. aure suna ta ce duk wanda ya kaurace ma suna ta nake ce ba na tare da shi to kaga a jikin da auren sunan annabi ne duk lokacin da ka yunkura za ka yi aure ka kudurta a zuciyarka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka raya amma sunan annabi da za ka raya ba irin sunan da za ta raya wanda ke yawo a bakunan mutane ba a yau wani galibi yau an ɗauki raya suna aure wannan jima'i ɗin saduwa shi ne raya suna a aure ba shi kaɗai ne aure ba za ka yi saduwa da iyalinka to akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai tufatarwa akwai ilmantar da ita akwai kula da ita akwai kula da 'ya'yan da za ku haifa akwai kaza akwai kaza akwai da jirgin an manta wannan iya raya suna iya saduwan shi aka ɗauka shi ne raya suna ba nan ba aka yi ɗauki matsayin aure ba in ka takura aure raya suna wannan gaban ne kaɗai to ka takure sunan manzon Allah kenan kana nufa annabi ya wulakanta matan kana nufa annabi ya kaza a ce raya suna aure duk abin da in shi auren da za ka yi suna ce to kuma in ka aura duk haƙoƙi dokoki da suka biyo bayan aure wajibi ne tilaste ka cika maka cika ba Allah zai kama ka matsayin azzalimi za ka karaya sunna ka aure mace amma duk abin da ya biyo bayan auren ka zama wajibi kuma dole don malamai sun yi maganganu a kan hukuncin aure kasa suka rarraba matsala. Wasu mutumin da ya zama yana da ƙarfin sha'awa sosai. Ba zai iya zama ba mata ba. shi ya san kai in dai zona da ya aure ba gaskiya zai fada da kayan zinace-zinace to wannan mutumin wajibi ne tilas ne dole ya kai shi ya aure to kuma sirra ba shi da abin da zai yi aure sai daula ta mishi aure ya so su lokacin mankote ko yadda da ba zan iya mallakan kaina ba babin aure suna maka aure dama haƙƙi mahaifi ne maka aure to bai yi ba sai ka je gwamnati ta yi maka ba a yi ba sai kawai azumi فعليه بالصوم فإنه له وجاء domin shi rayuwa in dai za ta cika ƙunshi to akwai sha'awa to azumi zai rage maka ce sannan ka zo da baki ka taba ka dan haka za ka ta lallafa kafin ka yi aure fa inna hula hujja azumin ne garkuwa gare ka sannan na biyu mutumin da yana da sha'awa amma ko bai yi aure ba ya san zai iya iya kokarin kare kansa daga fadawa zina amma kuma yana da sha'awa malamai suka ce wannan suna ce gare shi ne aure domin iya auren ko da zai ce zai iya kan to ai ya yi auren mana wannan sha'awa na shi biya ta hanyar aure za a samu ya'ya da zuriya waɗanda sai suna cikin waɗanda annabi sallallahu zai alfahari da su ranar kiyama da haka suna sai gare shi ya aure akwai wanda kuma aure makaroni ne a gare ne. shi ya sani ba shi da wani sha'awa sosai zai iya wata بيانا شعرن شبيتا يتبا راسا إيا أولي مرشي zai ta zalintanta ba zai iya biya mata bukata ba. To ita ma ‘yar adam ce yadda yake sha'awa ita ma tana da sha'awa. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف suna da wannan haƙƙin to sai ga iya aure ta zai zalunce ta da wannan aure makaruhi ne gare shi akwai wanda kuma ya sani shi kwata ba shi da sha'awa kuma ba shi da lafiyar sha'awa sannan ba shi da abin da zai iya rike matar na ciyarwa tufatarwa da sauransu kuma ya sani tabbati ya aure ta ne ta ne kawai zai ba alkhairi to wannan haramun da ya aure amma na suka rarraba to shi duk wanda ya tashi zai yi aure ya kulla niyya a ransa zai yi auren ne da raya sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma zai yi ne don kare kansa daga fadawa cikin zina saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi yake cewa mutane guda uku Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai sa hannu cikin al'amuransu har sai ya ga sun tabbatar da manufansu. annabi sallallahu alaihi wasallam min jihadi dan ɗaukaka addinin Allah da bawa da uban gidansa ya gindaya abin da zai biya ya fanshi kansa ya zama ɗaya su da kuma mutumin da ya nufi yin aure ya nufi aure ne don ya kare kansa ya zama yana da inda zai zai biyar sha'awarsa annabi ya ce waɗannan mutane guda uku al'amuran da suka sa a gaba allah madaukakin sarki ya yi alkawari zai da za a yi biya musu abin da za su samu su nan, wannan na su da shi to ka ma idan auren ya tashi ba wannan manufan ba kaga ba lalle ne allah maɗaukakin sarki taimake ka ba kenan ka tashi za ka yi aure ne da nufin auren sha'awa a sa akwai auren sha'awa ya ga wacce gaba sha'awar sha'awarta ne ya kama shi ya ga babu so babu kaza shi sha'awarta kawai biya bukatarsa Ya ka abin da ya gani a jikin da ya ja shi abubuwa ne na sha'awa kadai ya ga kirjinsa ya burge shi ya ga ya burge shi dakan ya nemi auren ne kowai daya ya yaye ta ya biya bukata to wannan zaɓen da ya samu ya biya bukatan to rigingimu zai yawa a zamantakewa sai ga an yi aure wata uku wata uku ba ciki ma bai bayyana ba kafin da za ta yi mutayi ya fito goma wannan ma ban da wasu wanda kawai ta haƙura ta ɗaya sai rigima sai rigima don bukatar yafiya shi kafin yana ganin ta a waje ne ta yi kwalliya ta yi ado ta yi kokoro ta yi kaza ta yi kaza to bai auro ta ba an sa ke kawo abinci sai faɗi yau ta kwanta to ana zuwa ne asibiti kwana ɗaya biyu ba ta da lafiya ba zai yi sadu da ita ba gobe tana al'ada gobe da ta kwanta likif a ana buƙatar magani ana bukatar kaza to kaga ɗan ƙaurin da awa ne ya yi yanzu ya nuna sha'awar duk waɗannan abubuwan sun tare kuma ya zo ba kaza an ce ba kaza to zai ga fara jin haushin auren za ka wani da gangan yake kirkiro matsalolin da ba su ba a gane ba ne na auren ya mushi yawa ne don dama auren sha'awa ne ba manufa a cikin auren to amma in zai aure da rufin raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ran da ya aure duk matsalan da ya gani ya sani wannan matsalolin haka suke dama daga mantakewan aure. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تنتك كازونا النبي أرد فصلوا لي فإرنا ماتا كركتوي كي wacce kake nema ka aura ba za ta ba ta maka ba wacce za ka aura ku zauna ba ta fata maka ne ba ƙarya ne annabi sallallahu matan tara dukka a rana ɗaya a lokaci da suka bakanta mishire yadda to ya yi yanki zai kuma masallaci da kwana wata ɗaya annabi ya yi matan annabi cutar diga yau tana ganin in sai ta take fata mare bari ka yi na biyu in ta fata ma za ka je ta gida juma ka jin gobara gida ta kaga iya ƙarshen ma wannan fara ne kenan amma suka kunna wa annabi bala'i annabi ya kare yanzu masallaci kwana sai cire ran da ya kwasu kasa ya gano yau ya ce eh ba wata kasa za ka yi ba ai saura kwana ta. ɗaya Ita wata kwana ashirin sai suka taɓa to to to ya yi.

kulan da annabi da suka yi sai da dukkanin ya dauka sai na umar hankalin shi ta ce zo ya saman zan allah ya faruwa wai za su ke matan karni me shi yadda ga gida wa na za su ji kwacewa za mu sani yadda ya ce annabi kasa ce wasan ce ya ce to da sauki wai ne annabi ya ce farko kawai shi ne sai da umar ya ce wallahi ku bi a hankali annabi kuke sa shi gaba ku wallahi in ya sace ku ba za ku sake samun miki irin shi ba kuma annabi in ya sake ku Allah zai ba shi matan da sun fi ku ta ko'ina yana rufe baki sai ga mala'ika da nuna gwada wahayi a tsarar kugu in tsallaka kunna an yi gina azwa da khairan min kunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات أكبر وتصفوا به لألا بات ما تنسوا فيه shine suka da tsohon suka da dawa ta ya kai su matan annabi kenan suna fata na annabi ta taɓa sakin nana hafsa to ana ga ta kina na hafsa zanen zalunci ko cin daɗi ta yi abin da ya kai ya sakota Allah ya taimake ta mala'ika da ya bi kwanta don tana da yawan azumi tana da yawan kiyamun laili wannan matan annabi kenan to yau kai waye kake tunani kai matan ba za su fata maka rai ba to ake in dai za ka yi aure don auren sha'awa ne to ba za ka taba zauna da mace ɗaya ba ko dai ka zanto mai aure ba ko kuma ya zama za a yi auren amma kullum cikin bala'i da rigima amma in za ka yi aure da raya sunan annabi ne to kafin ka yi auren za ka je ne a koyar da kai yaya zamantakewan aure yake yaya matsalolin aure ke yaya ake fuskantar matsaloli in sun tashi an koya maka bisa sunna to yadda kake zaune matar duk inda matsala ta za ka yara za ka magance yanzu annabi da ya zora duk matsalolin aure da suke faruwa suna faruwa gidan annabi sabai suna kai karan matan tsoron annabi mata suna kai karan mazajen wurin annabi to duk annabi ya magance matsalolin Guda za ka bi sunan manzan Allah kaf za ka je al'amuran auren ga yadda za a warware to za ka zauna da mata lafiya ke duk inda matsala ke kasan da za a yi abu kasan da za ka yi siyasan zamantakewan aure ka sayar da za a yi kaza ka sayar da za a yi kaza sai ga yaro karami kana tunanin da yaron sa ta an ya saki mata sun kai biyu wani kaga yarinya karama kama wannan ta kai yawar kwace ba zama race ma rai wato har ta shiga safi ta suna da tsarin gida sai ka fara mamaki yaro karami ya san saki yarinya karama ta zama bazawara to galibi da an sake ta so ɗaya ta je wani wuri to ta wuya ta zauna tare da za ba zauna ko ta ina shi ma zan mai koyon sake ke dama tun lokacin da za a yi auren ba a san ma me za a yi ba wani ma sai ranar auren kai ku samu kame kai ne ta rike hannun kan kun kai sai kika ko hannun ya da sai ta kai ya zuwa da mamaki ba ya make mai san kuma wai yanzu yau da ake tsaurin auren kaje mejeji wala a sai ɗauko fefa rubuta mun mana da za a yi da nafilan da za a yi wannan aikin sauƙi ne ko ba karɓar za a kulla aure amma zaman da za ku yi shekara da shekaru ka bincika ya za a yi ya bincika sai ga galibi ana auratayya sosai amma koyayya ya ake zaman auren duk ba sani ba da ta sai don shiga sunan jahili ita ma jahila suna soyayya ko a waya ko ya zo ko suna tsara plan na su na zamantakewa da za su yi bayan sun yi aure mun tsara ma wani lokaci yin zamu ma matan tebur na girki yayi eh, wurin girkin ta da rana ni kuma kaza dukka kaza duk kaɗan shekar da ya ce shi bai taɓa aure ba shi ba karatu ya yi ba na addini bai san komai a kan al'amarin aure ba wani suna yin filat shi bai san komai da ba ta san komai zulmatin ko kan zulmatin ke nan duhu a kan duhu mai za a tsara تسليتك ويتعكي زمنتك ويزيك ويتعكي زمنتك والمولى شنا إن أنا أولى ثلاثة منافية zai yanayin soyayya da yanayin yadda ake zama da mata da soyayyar shi kira duk mun zama na koyar. duk wasu turayya da tura suke da yan fina-finan suke dishin ne soyayya ya kare gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za ka samu soyayya original soyayya irin na manzan Allah ka duk da yanayin zamantakewan gidan manzan ما تعترض أنت بيت النبي يزون هذا هل يا بربي يا يا أكراي أنا ذاك فرنسو يمي وما لم يعرف للتافي أو الزواج في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو الزمن في كان أولي قدان عجلان النبي har malamin yake cewa ya kamata yadda ake da jami'o'i da makarantun yanci da diploma ya kamata a fitar da kusko department na karantar da yanayin zamantakewan aure a cikin duk wanda ya zai yi aure yadda aka yi dokan sai an bi an yi na wuri abu ne mai kyau to kuma a ce ga kwas da aka fita duk wanda ya tashi zai aure da kwas wata uku ko wata shida ko shekara ɗaya fito da certificate tsakanin ɗaunawarin jami'in da ke ya zama makaranta ya zama kwastin ita ma haka sannan kulla musu aure da mace-macen aure zai sauki ba kamar yadda ake yanzu amma tun yanzu ba a damu da irin wannan ba a damu da matsalolin ba a damu da kaza ba sai an ji an gama cika kwaban sai a zo ban malami to ga matsala fin ziya za a yi ga matsala za a yi tun farko ba a koyi yaya ne matsalolin yake ba yanzu Allah ya kamuna auren turku mai shela ta shela mun ɗaura a bisa koyar da ya ta addini ciyarwa shayarwa kawai ka san ko ba faɗa za a na kai da kaje ɗaura in mai shela bisa ke shela duk wanda ya da saura wani kawai shi gulmai shela wasa dakin amma wancan karatu wanda da yana ji me ya gyaru ba abin da ya gyaru ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في النكاح kuma daga cikin tabbarkin sunan manzon Allah kira da sama da wata gare shi al'amarin aure yuzawwiju man tabba'ahu yana auren da wanda zai iya aura wanda zai iya auren annabi zai miji aure kamar ya wanda zai iya aure mu yanzu ne muka ɗauka iya aure galibi yanzu mun ɗauka iya aure wai sai na yi kuɗi na yi gidan kaina na yi mota ina da babban shago ko ina da babban aikin gwamnati ina samun dubu dubu ɗari a wata galibin zagon na ga ɗaukar kenan shi ne istifa'an aure shi ne iya aure gadi kuma wannan ba suna nan yake dubawa ba don waɗanda suka yi aure cikin sabon annabi mutum na wanda suka tara wannan tsari da kake so da wani yana so sai ya zama kaza sai ya zama kaza ya zama kazaje zaɓin matar da yake so sannan lokacin zai yi aure da ka yi yana tattare da wutan sha'awa suna cin son ƙarshen da fada alfasha ko kuma ba zan yi kullum tafiya a cikin waya yana kallo ko kaza ko kaza wai yana jiran tsiran da ya zama kaza don sannan ya yi aure raba wannan sai fara cikin matsala kenan da haka me annabi yake dubawa na dabar यह तो मुद्दा حديثنا نبغي بينانا جنتكم مستحق فينك والنبي أولي أولي لكونه صلى الله عليه وآله وسلم فقد قدم من الله كما في البخاري عملية البتكين في البخاري التي يا معشر الشباب يا ترى كرم متاسا شم متاسا نجيبا تكتم متاسا زاب لمن نبني قرنة دكم يا معشر الشباب ya taron matasa na ya saki kalma duk wani matashi ya taso ga sakon annabi gare shi annabi yana magana da kai in kai kana cewa manzan allah na kane ga annabi yana magana ce ya kai matashi من استطاع منكم الباءة duk wanda ya samu ikon ba'a a cikin kufa ne ka zawace aure alba'a alimamun nawawi cikin sunan sun musulun yake cewa alba'a abin abu uku ne kana da muhalli inda za ka ajiye ta ba lalle sai mallakinka ba ko na haya ne ai naka ne in ka ba da kuɗi shekara ai shekaran naka ne lafi sai ka ajiye ta wani zai ce to ai da kuda ina kake kwana bayan ɗaki na ne ɗan karamcin sai ka sa ta a ciki a yi dole a waɗannan wato ɗakin nan ina gado zai ce ko kuma raye na ku kwana lafiyan ka kun kai bakwai in ka aure ta kuma ku biyu ne ba ka kone shida kaka daya ya ba zai yi kuma a gora wani kwanan mutum bakwai ba a filin ba tono na lokacin da ne ba a jira ban gida dukkan sa ɗaki ɗaya ne cuce tumuwa cikin gida a kwana to ka fitar da su ka kawo ɗaya a shirin shi amma kuri yana sun babba ɓarɓaki wanda zo da manyan kujeru wai yana ce mata suna da buri shi ma kaji ka zo da manyan kujeru babban gado da wurin firiji da wurin keken inki da wurin tv plasma da wurin kaza duk burin duniya shi ma tattara ta cikin shi amma na sa ga mata su rage sadaki su rage buri ba wai rage sa ba kana son plasma kana son tv kana son kaza kana son kaza Ina za ka ƙara kuɗin da a so maka abin da kake so ne. Son banzan ka ne ka jawo maka yi. To ƙara ka ci nanin nanin za ta ce kake dan kai ba. To irin wannan ba a shi ne inda za ka iya ajiye ta ɗakinka da za ku kwana shi kenan ya isa wannan katifa ɗin nan ɗan ƙarami ya ishe kwana da matarka sai ka yi aure sannan ba a kana da sana'a da rufin asirin da za ka ba ta ci da sha in ta kwanta rashin lafiya kana da sana'an da za ka je ka biya likita a kula da ita raba abu biyu kenan sannan kana da abun da za ka ciyar da ita ka shayar da ita wannan sune ne in ka samu waɗannan to ka samu daman ka yi aure to sai ka duba a kai ya kai gobro kullum nan kake iya kashewa así que a cikin babban tana cin sadaka gida Alguien cada saque su parte, no fue nan que se va a dar. layi akalla la iya de ɗari bayan va a se gida an pues es que, a kuɗin ne amma un akwai sai ka samu dubu biyu kwana biyu sai na kuɗin ya ja cikin ka ne ba to sai ka samu wanki da ce kuma a rana ɗaya bai kashe ɗari biyar ba amma sun sa abincin safe rana yamma amma su kashe ɗari biyar ba to kaga kai ne ka waka to kaga abun bana albarka ne kenan za ka wani abun da kake da shi kana jin ba kai kai aure ba wannan abun ya rike wani magidanci ba kuma amma ta kika ya aure to annabi duba kuma ya ma'ashara shabab ya taron matasa matasan nan mutane suka ce karkace maza kadai domin kalmar shabun jinsi ne yana hawa kan kowa wani wanda ya kai lokacin balaga har zuwa shekaru arba'in sunan shi matashi namiji ne ko mace wannan kalmar na aiki a kansu to ya ma sharar shabab ya kuta a matasa to tun yaushe ka balaga amma tana ta aure sai ka girma sai ka kai shekara talatin da biyar arba'in sannan ka zo ka yi aure shi musulunci suke falla wannan ba daga ran da ka daga ko aure Dan ko iyakan da ta sai ka shekara sha takwas wannan tunani ne na wani amma ta turawan da manyan likitocin duniya sun tabbatar yin auren wuri ya fi samar da ababai na cigaba da yawa suka ce hata lafiya in kai aure da wani kafin samun lafiya wacce aka mata aure da wuri ta fi samun zamani ta fi samun lafiya a rayuwarta karfe ta kare da yadda an an a wurin wuri yana kayo nan kusare da bambuli kaza kaza a bantu wannan kariya ne hari zamanin da iyayenmu da kakanninmu shekaru don suka dinga yin a wurin. su bayan ba yanzu bane akwai amma hatta tura likitocin amerika sun tabbatar aure da wuri yana samar da wasu lafiya da kashe wasu bakteriya su cututtuka da yake damun yan mata da samari. Sai ba ka da aure ba ka wata ɗaya biyu sai ka kwanta zazzabi sai ka kwanta an kai aure sai ka shekara uku ba ka taɓa kwanciya zazzabi ba ka manta ma da cutan ba da ba su da aure kwana da duba lafiya wannan ciki kaza tana warke ga tafi a ce rashin aure ma cuta ne ta kasashen sudan kasan sudan yanzu I've give you Wagahantek, Adibrantek, Kaditus, Kukufanek, Wayana, Namatanya, Sakinamatin, Kukujakum, Mishauriki, Tutmagani, Yanonchak. Amisharik, Sarpa, Nasa, Derupanjana, Ganim, a daidai rashin auren cututtuka za ga ko ya wani lokacin cututtuka na wani baya jin na wani ciwon kai kaɗan ya rike ka to ba dole ka fara zuwa kada lafiya kuma ka sake a zuwa wanda ba ta magani kaga ta samu matsala wani malam ya rubuta wannan littafin حكم التقنين منع تزويج الفتيات وكل sanya dokan hana auren da ‘yan mata a fannin ƙasa da shekaru sha takwas wata hadirin sinin zawar har ma da ta shekarun aure. na je abdurrahman bin sa'ad a shafiri ya ka bayanai da dalilai daga cikin suna da suke nuna halaccin yin auren wuri kaga ga tunana ya ta ce annabi ya aure ni shekaru na shida an tare da ni an kai gidan annabi ina ɗan shekara tara annabi ya rasu shekaru na sha takwas to a lokacin kuma ke wai a yanzu yanzu ne suka yi aure ba wani hanyar rasa ah, to ai su girman su a wancan lokacin da mu daban a ah, tana nufin suna na shakkan mu dawa ne su ai ba wani kwana kawai ai su laraba girman su daban girman kaza kaza yanzu yarinya yan shekara shida zuwa tara a firamare yara ba su rubutun su yaran suke yi ba yarinya karama yar kanzu ma tana sai da tana gidan makwata tana yin waya ba da wayar ɗar'uwarta ba ai a wannan zamanin abubuwan sha'awa ma sun fi bayyana a zamanin da abubuwan sha'awa yarinya sai ta haife ta a zuba bai ya ce an mun haihuwa ya addu'a kaza kaza a tayi wasu shekarun kwata wannan yar waye wannan kamanta wane da ya taba cewa za ta faruwa ai ita ce wanda dan ba a fita kullum suna jira ba talabijin da za ka rinci basa ba facebook whatsapp twitter instagram ba waɗannan shaɗanun abubuwan ba sa gudu a sa hoton mace tsanara. ba ka duk babu ba amma a lokacin annabi ya a musa wadakan yanzu kuma yanzu ba na gani fiye da ake ta magana ana yi yan shekara shida an mata fyaɗe yan shekara bakwai an mata fyaɗe yan shekara kaza an mata fyaɗe duk waɗanda ake da shekaru shida tara goma haka ake ta magana an musu fyaɗe wai kana tunanin duka yaran nan ɗan mata da ake sa musu fyaɗe don ne fa ka musu da dole ne rage gani da yaran da hankalinsu ne suna so suna sha'awa kowane layi wasu ba wai kana ga an ja hankalinsu da kuɗi ba ba suna da hankalin najeriya sun ba suna kallon fina-finan hausa ba ko kana da ba ba tana fina-finan hausa namiji da mace wai shi mijinta aure ne da gaske ga suna kan gado tare ga shi a kan gajeren wanzu, sun shiga lafi an kashe wuta kana nufin duk kwakwalwanta ba a buɗa mata mai ake yi ne duk tana kallo ba za ka ita ma a sha'awar an buga mata ne da haka tana son abin ba kuɗi ne ba ta ba haka tana so ne zai kwanta da ita da sauransu daga yara ƙanana sun kwanta suna suna gwada kwanciyar aure don yadda yanzu ba ta suka bayyana ta ko'ina a kan layi kana ganin ana yi a wani wuri ga sunan a tv ga sunan mun ɗauko kasama wannan cikin kowane gida akwai duk a ciki ba ana ganin wannan shekanci mai mura su ba a ƙarƙe tunanin wai an janye su duk sun san me ake yi duk waɗannan abubuwan sun nuna muku yanayin yadda rayuwa yake za ka wata da sunta take yi za ka yarinya ta yanzu ƙarama ba shekarun ta shida bakwai takwas tara ɗin ka ga ba ta fara tsirar da nono za su ɗauko suna suna sa a kirjinsu su wani ma ce ta zama ɗan mata ba tana cewa kai ma ka wato tana ganin wacce ake zuwa hirarta don tana da nono ne to ita za ta sa sun ma a ta wani yanzu ai ta sa da biyu ne a yi da ka binturo mata ba tana sa don a ganta ita ma a fara zuwa ƙaramin yarinya ne wannan to ya zo ɗin ɗan yayi mai ba dai na da ya ɗauki a to fyaɗe fyaɗe wai to me za a yi majalisa ta zauna wanda kama a rataye wanda kama shi a kashe shi wanda kama shi a yi kaza wannan wanda suka ji an yi kenan wanda ba a ji an yi ba sun fi yawa wanda ba ji ba sun fi yawa me matsalan sun san inda matsalar yake su fito su ce a fara auren da yara ƙanana sun tura fatawansu na cewa sai ta kai shekara sha takwas kuma maganin abin shi da a musu aure don za a maka illa biyu ne zai yi wanda aka yi wa ƴarsa fyaɗe to ya san ta so ta samu jin aure abu ne zai yi wahalar da ke amma ka kuma shekar a mata aure to daga ran da aka yi wa yarinya su fyaɗe Jirgin da namiji ya tsaru da mace to shi kenan ya buɗe hanya. Daga nan ta riga ta san namiji ba, tun tana karama. Me zai rika biyowa baya, shi ta zama zulaciya kenan. kuma yake karka aure da ita sai ta kai shekaru sha takwas zamanin annai ba matsalolin nan amma shekara shida aisha take da shi annabi ya aure ta ba waɗancan matsaloli yanzu ɗashi kullum cikin matsalolin muke sake fadawa. sannan annabi ya rika aurar da ‘ya'yansa na annabi ya aurar da zainab wa abul as ibn rabi'a da rukayya annabi ya aurar da ita ga kutaiba ummu kulsum annabi ya aurar da su annabi ya auri waɗannan fatin kafin Allah ya aiko ni amma annabi suna ya aure da su gaba ɗayansu shekarunsu bai wuce goma ba duka annabi ya aure da su shekarunsa takwas bakwai tara goma annabi ya aure su haka annabi ya rika aurar da su sannan ga fatima su ɗinki kai wacce mijin mijinta ya sake ka sake uku ta zurin annabi da goyo ta ce mijina ya sake ƙarshe annabi yake ta je ta yi idda ko kuma ta je ta yi abin da ake kira istibra'i ta gama ta dawo annabi ya ce to sai ki je ki zauna Allah kamar yadda ki zo ta zo ta da'i ta fatima tattara suna mutum biyu sun bayyana da abuja da mu'awiya annabi yake a karfe aure abuja yana dukan mata karki aure mu'awiya ba shi da komai ba shi da sana'a da me zai ajiye أولو أسامة أسامة شيكرون شابيا إذا كما مشيكرون تجاهل لغة بلورا شيكرون تجاهل mijinta mata sake daidai har ya kai uku da goyo shekarunta sha biyu lokacin Usama shekarun sha biyar annabi ya haɗa su da aure. ku Usama shekarun sha biyar ya aure bazawar. Ina ɗan shekara sha biyar yau da aure. Yanzu shekara ashirin da biyar da suka yi aure nawa za ka yi tsarin ku. Yanzu yaro ɗan shekara ashirin da biyar

da haka in kana so ku shirya da mai annabi a majalisin shi ka yi aure don kullum ka zuwa lafiya bugarka ka yi auren ne a gaban ka ka samu ka yi auren ne ka yi auren a dangane da kai mai matsala in ka ce ba na sadaki na sa mai ce to ku tattara a bayan sadaki ba matan ne wannan su da ba a samu wata ne mai tsoron allah ce ta gidan wani akwai कचेरीन तुराबाका muda mana ta ce ba ta yi irinmu annabi ya ce ka je ka ce injini ka soka ba ka ga zulai bibi ba ka je ka ce ta soka aka ce kawai an samu karatu amma su ma ka da aure ai kai majalisa da ta ishe ka zama jule bibi ma da muni shekai ko ina yadda an kishi sai a nabi samun shi da mafita wani ya zo kai kaya aure gudu kai kaya aure sharu turan ya faɗi ba da zan ce ka daina magana aure zan can ibada annabi ya ce to za mu fani ya tafi fitna in dai fata za ka za ta fito ki amma musulunci ba zan ba wallahi sai dai ka aure ba ka bukar ka zo na bana kuma mutum sha yana iya samun mutum ba zai aure ba yaron yana UBE yana firamare ya san ya san rubuta takardun wasu wa ‘yan mata amma duka ana magana wai aiki kuna aiki kuna ai kaɗan an gaji in dai kaɗe ne da zinace-zinace maganin ɗaya shi ne a yi tsayin auratayya uba kana da hali ka yi wa ɗanka aure ku yi musu aure a kai su makaranta duk za su yanzu gwamnan zamfara bai daɗe ba रामायण समिति સ્વીકારવાતું આ કશું પણ ગાલો એના મસાલા નીચે વળી તે મુદ્દે એટલે છેવા فإنه أضد للبصر تنحول ياسر تغني وأحسن للفرج ياسر ياسر تغني فرج لبسنا واتو biyan da za ka yi azumi azumi ya kare ka daga zina bai kai aure kariya daga zina ba auren ya turin tsagani ya fi sani farki daga fadawa cikin barna wafin bukari ayyukan ya zurfin sul bukari har wani kan dash dash dash wato wani hadisi ne wanda wasu matasa suka zo gidan annabi sallallahu su uku ne suka tambayi matan annabi dangane da irin ibadan suka yadda yake ibada ya tashi kiyamun daidai farko zai barci zai tashi ya ɗanyi sallan dare ya kwanta ya yi kaza ya yi kaza da yanayin yadda yake azumi da yadda ya tsakaya yadda suka rama jin ba muka ce to mu'ina mu'ina annabi shi ai dama an riga an gabata masa abin da ya da wanda zai nan gaba sai ce ni kan daga yau in na fara ɗaukan azumi ba ramfashi har ranar mutuwa ɗan yake ni kuma daga yau in na fara kiyamun laili tun daga sallar isha ba barci har asuba kuma ba ran da zan yi fashi har in mutu ɗayan ce ne kuma ba aure kun ga ban yi aure ba wani har abada ba aure na aure ibada sun fita sai annabi ya shigo gida sun yi tsafani matar wata ranar ga wasu sun zo ma tambaye dangane da ibadan da ma fatawa da suka yanke wa kanu yadda ke na suka yaka ce sun tsaye suka yi samun karfan sako sun mutane uku da suka fara da na suka aka ce ya sa sabai a biyu an nemo aka ji aka kira su ka zane yadda kuka ce ka za ka za ka za ina suka ce eh annabi ce to ana asbakun lillah a tsoron allah na ke kuka shi shi ne fara maganar ya ce fa inni anamu to kai da kacin gabara kiyamule daga ijaba ba ta ba ka ji fa inni ana ina baki wa kum sai kuma in zo in tashi mi sallan dare in tsoron Allah na fi ka kai irin nawa. wasu kai da tafiyan ka fara azumi fara fata da mutuwa ina yin azumi wa afturu kuma ina ajiyewa na wasu kwanaki da haka ba azumin har abada haka a ya zo annabi ya ce duk wanda ya lazumta wa kansa azumin da in ya fara ba numfashi har zaren mutuwa annabi ya ba azumi yake yi ba ba a ta zabo da da ba za ka yi aure ba ka ji ina auren mata to ta daga ta farkin sunan sai ce kamar rahiba an sunna ce duk wanda ya kaurace mu sunna ta falaita ba baya tare da daga irin na annabi ka yi barci ka ta sallah ka yi azumi wata ran ka huta ka aure mata ka huta haka shi ne tafarkin ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها dama Allah aure matan don ku aure ku samu hutu da suni da sukuni da natsuwa. ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح كما نادرت من تبرك سنة من ظل أولي الرغبة kwaɗaituwa fi zafin jini ga ma'abociyar addini na dubban mustahabi ne in ka tashi aure suna ce ka nemi addini in ba ka nemi addini ba ka je ka aura na auren yayi amma za ka ci ƙaniyanka yau da ba bai ta maka wajibi sai mai addini ba kowace rije ko je ka lebo ba kai ka lebo ruwan daga kan gaba ya daga ka kai ka lebo ai kai kake so na shi annabi a da farkin sunansa ka nemi ma'abociyar addini za ka ji daɗin zama da ita mata dama rayuwar dama suna na ƙasassu ne da Allah yi ba ta ba ce

amma za ka zona da ita annabi sallah sai dai ka ji daɗi da ita amma kwaɗe take da na da amma ba za ta taɓa tsayuwa maka daidai wa daida ka ce kun ba matsala ba da akwai matsala amma yadda za ka magance matsalar shi ne tun farko ka sani dama da kasar siyasi an yi ta daga kashin haƙarƙare ne to za ka, yadda mace take haka yanzu in ana neman masu addini akwai masu da suka kai na annabi addini ba amma ka biya na ke zauna da su a karkatar wani lokaci sun zuƙon ƙone kwakwalwan annabi kaga dai annabi shi ne mai hadisan su ƙone kwakwalwan annabi sai shi rukun sai ta waje ya zama sun ma kure karatun annabi kawai ba san annabi ba to kaga waɗannan da ƙarshen addini akwai matsala to kuma sai ka ɗauko ta ba ta da addini yi kenan ai ka ga kuka kenan mai addini ƙarshe gidan annabi ke nan wani kurna ma yake zafi buyuti kurna annabi yana cikin bargon su ake saukar da wahayi amma ka ji matsala ne ba a rasa ba ina ta ɗebo wacce ba addini ba ta san koma addini jahila ba wanta da addini sallah ma in ka ce sai to kullum ga faɗa tana haɗa baki da hanci da sai ka wannan kwalmatsanta mutum to ka ɗebo irin wannan ai kai kan duk abin da ka gani karka sha mamaki ka لقوله صلى الله عليه وسلم فلمن من الله كما في صحيح البخاري فبريت الحديث من بخاري النبي فعليك بذات الدين إنا أمرت كإنا جم كنا كبذات الدين كما أبو جرى الدين بي حتى نبيك باب شعرنا إن ذاك يا أبي كذا إما أبو جرى الدين تعرفت يداك ما أبو جرى الدين كذا cikin hadisin da muka kasa su hadisin da ya zo cikin majmamin zawa'id al'imamun munzir ya ruwaito ma ya suka da isnadin sahihi annabi ce wanda ya samu mace mai addini ya samu rabin addini wasan matarka ba mai addini ba ba wato ba ka samu rabin addini ba ba tukuna sai ka samu abokiyar addini din annabi ce Allah ya ba ka harshe mai ambaton Allah zuciya mai godewa Allah da matattakare da za ta taimake ka kan lamarin addininka annabi sun ka samu wannan kamar an baka duniya ne da duk abin da duniya ya tattara kamar ka kwashi wannan garaba haka annabi to amma idan ka samu can harshe mai ambaton Allah zuciya mai gode wa Allah amma mace ba ta addinin ba ta cittawar na zama waɗannan hazukatan ba da ka zo na kana Allah shi ne ba ta shi ne suke nuka فذكر نفسنا ما تكلف لنا نمى قالوا سبحان الله تكبر لا بديس الله كفاني آتي إذن سلوكيك وجمع بكم الله تعرفت يداك تعرفت يداك أن أصل ما لك الحق والتحريض kwaɗaitarwa da sa maka kwaɗayi a kan wani abu asalinsa addu'a ne addu'a ubilistika asalin ka na tare ba ke da bala da bala maka haka wato yana maka addu'an ka tare mace Sake da yana nufin Allah tsawon ma da hauna bala'i dukiyar da tarwata ka haka sanin da wasu malamai suka ce talibar ya daka ma'anai shi annabi yana gaya maka ne in ka tashi a wuri baka nema abunci ra'addini ba ku to talibar ya daka a tsara ya hauka. kenan nake ce na ba ka shawar ka zaɓi mai addini in kai kunnen uwar shegu ka je ka auro mace wacce ba mai addini ba ta riba ya daka to wallah sai ka haɗu da asara da wannan da rashin arziki da bakin ciki to ka ɗauro wa kanka don ka ɗaukar shawarar da aka baka kenan abin da yake nufin ka tashi aure ka nemi addini za ka samu ribar rayuwarka in ka ki ɗaukar shawarar ba shi kenan asara da bala'i kan toka tattaro kan ga kai ka tsoro kan ga da kanka wani bari ke sunnati yi sallallahu alaihi wa sallam da hukki ta farki sunan manzala sun ne ka lamari alkafu kamewa an al-satbati game da nema ala satbati a da kan neman ɗan musulmi kenan ɗan uwansa waye ɗan uwanka musulmi kenan da kafiri ya daina neman aure Ko ɗan ne kafiri ba ɗan uwanka ba ne za ka je ka nema kenan in ɗan uwanka musulmi yana neman auren wata karka je ka nema amma kafiri fa to kafiri mai hana shi ma da musulma dama in ba rashin asara bai kama. tsoron kana iya auren kirista da bayan hudiya sai kirista don uwansa yana nema ya halatta kai maka shiga neman aurensa to shi don uwanka na ba don uwanka ba ne to in don uwanka musulmi ne yake neman aure kafaɗa neman ba amma wani irin nema ba neman layi ba ba ya ji yadda rikin su yana sonta amma bai je gidan neman izini ba ne na kan layi irin wannan ɗan mata sai tara goma a waje illegal kenan soyayya illegal in ya ce to zan zo kai Dendakan Al-Fatihah Ibrahim Sahaja tadi berwasi Kecetulnya Buat Al-Fatihah Maka Sangka berjirah Bagi membeli Dikim jahat Sehatsiknya Sahaja Sama Ia Yang Terima

a na so na ga wajen ina tsorin yi magana da ita sai ba mai ce ba matsala sai ku daidaita kan sai karfi to wannan wani ba zai zo kare ma kan neman shi ba sannan kuma wanda ya zo wurin mahaifin yarinya neman izini sai uban bai ba ni dama ba to sai zama kuma yana bin yarinya kagarai ba ba shi dama ba to ya halatta kai kansu don yanzu ba ba shi dama sunan shi ba fatin bane ba maremi bane ko kuma an ba shi damar yaje in yarinyar ta ba ta ɗin kai shi kenan sai yarinyar ta ce ba ta kunshi. shi to kaya kuma ya halatta baka ce yanzu zai karo bayi ta ce ba ta son shi yana tana ta ce ba ta so sai kuma kana so to ya halatta ka shiga don yanzu ba ta karbe shi ba tukuna ana nufin ya ce baban ya ba shi dama yarinyar ta amince tana son shi to kai kuma ba ka don wani zai ya uban ya baya yarinyar ta amince to sai zo yana da mota yana da kuɗi in zai kwaya wa uban da uwar sai kawai sai ana ce maka a wurin wanci ba an kara ka an canza ka yana da kuɗi kai ba ka da kuɗi gaba na ci amana shi wannan da ya faso haram ne in bai sani ba kai uba ya gaba na cizon banzaro ka ba mutum biyu a yanzu akwai cin amana ya ce wujuban wajibi ne ba karka nemi aure kan nema auren ɗan uwanka wajibi ne dole ne in je ɗan uwanka musulmi yana ciki barka ne wani mara la'a ko keji na amma kuma zai yi zagon ƙasa ya ce لما في البخاري ثبت أبن في البخاري أن ابن عمر da abdullahi dan umar ashe lokacin ya tafi sosai kana ya ya kasance na cewa na hara turun layi sadarar sama annabi ya yi hali an yi ya tafa a ba'abukun ala baiti ba'abin a kan wani ya tunkuta sashen kuka a kan kasuwancin wani wani ya na cikin kaza cinki ya zauna zai je da kuɗin ya ɗauka wani kuma sai ya zo ya ba da abin da ya fi na wancan sai a basha na bai ce kar a yi haka haramu wala ya ƙurƙurƙurƙur ala kusurbaci a kada mutum ya nemi auren wata a kan neman auren ɗan'uwansa musulmi ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في النكاح yana da cikin tafarkin sunan wala aure kafin kamewan auliya wato jagororin lamurra hannun abdulli game da al'abdullu wujuban a matsayin wadabci ga islamu dakata nan danna yana bukatar bayani shi al'abdullu yana maganin mutum ne yake da mata sai ya zama ya sake sake da ya kofi sai ta koma gida sai mijin ya zo zai dawo da ita sai mahaifinta ko alwalin ba za ta koma ba auliya kan su yi haka in ta ce sanda ta da za ta kuma wani mijinta ya ce zai dade ta kar a hali to yana da bukatar wasu karin bayanai ne a karkashin ayan fala ta wasu wanda da zai wani ga kuma lokacinmu ya tafi sosai za mu tsaya a nan abin da muka karanta na daidai allah ya za mu ladansa kuskure da kuma tuntunan harshe allah ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك